الحمد لله بالآلمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبو باتا تبتي الله صلاة ينسيتي بعمل تنجو تبتي على نبي صلى الله عليه وآله وسلم إن النصف غوغوني غوغوني غوغوني يا شوال 1436 na ajin daidai bai sa fogo yana sa ta a 2015 na kalenda ya mafari jiriya na miladiya ne kafin yanzu gukin daga yanzu gukin nan karatu yanzu gukin gukin shi daga kafin littafin al'aqidatu al ya sheikh muhammad ibn jamil zainu nga shuruto qabulil amal sharati shi yangu goyen tu su'al daga ni Mahiya hiya shuruto ƙabulil amal ki sharafi shi ne gugwayetu jawab ɗaya shuruto ƙabulil amal inda Allah yi talatatun sharafi ne gugwayetu ya ba su kowai guta ya mafari al’imanu billahi wata wasu duhu ya zula imanu jibe su ya ce malatu ya ce jimike ti ƙalallahu ta'ala ce ce latu na gan innal ladhina amanu wa amilu salihati lalle zai ja imani ja ci malatu kirkina kanat lahum jannatul firdausi nuzula sannan ja de miya miya jannatul firdausi ga da na cin ba sai ya fi da mini abu wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ne gwa bayan sai ga mutaya tabbata ne ga qul amantu billahi thumma istaqim ga ne imani ba sai ce mu lo ko gikini rawa muslim sharatiyan ba min sharatiyan gwayato al-ikhlasu yazulu jibutu yacho wa huwa al-amalu lillahi la yazulutu ya tsuyici min gari riya'i ya zama ci don waje wajoje ba jaye ba wala sum'atin ya zama ke juje ba jawo ba qala allah ta'ala ce shi latin ga fadu allah ce ci mukulisi na laudi. yayi bi ikhlasi ma'ana wajen addini ba su yace wa kala sallallahu alaihi wa sallam annabi ne gwa ganin ce shi an ta tabbata daga man kala la ilaha illa allah sana ga ga la ilaha illa allah mukhlisan ibn ce ci bujo na dakhala jannata ba na galo aljanna sahihun rawahu al wa ghayruhu sharatin ta ci al-muwafaqa lima ja'a bihi ar-rasul ezudu daidai iza muludi dacewa bai na tuci bai bai ne sallasallam kala allahu ta'ala allah subhanahu ta'ala ga wa ma atakumur rasulu fakhuduhu ina tuci galla ya ne gajin yago wa ma nahakum anhu fantahu ina mawaka ga lailu gwanin biya duni wa kala sallallahu alaihi wa sallam annabi ne gwamnan sai shi ya tabbata ne ga man amila amalan ga ne ga lotun goci na laisa layi amuruna umarni ta ciwa nan fawar raddun a ganye da sun zamuci rawa muslim ai bi mana kairu makabuli ya tuye zamuci wa fi gugucha kaga ya bata a da kayi da don kafin alkawarin fikiyo da jilali na ko ki kayi da mucin ƙa'ida wacce ga latatin mul'akamu illa bi wujudi shiruti ha wanti fa'i mawari ha hukumca guniya sai sharatu shiga guni yana ma kuma na magaji kiyo ah. ga alaƙi abu sai ci gagagan zane gajiyar kan zanen migula da alijan nan ko migugan gwadagan ina ko kwami ya yi lada iri kanan wale na da sharafi ji ya mafari unji zanduro na gaji na zane gai da imani nan na sharafi ya fari ka ne agotu wani waya da imani ya allazi na amanu wa lamiyar bisu imanin bi zulmin a na ji bai imani a mala zalunci ka imani a na haji shirka nan ula'ika lahumul amru wa muftaduna e zaga yi kafiri ci maji imani da sai ciya wuci maji musulmiya kau ga ya tunkiri lo ya tunkiri kiyo wucin wa ji amfani a likiyamiya a ah, gwatugwa wa ma mana ahu ma tubbala min katuhun yana ka ci go sadaka na jajina bera na jatuwa bai zaka na jawa na yana illa annahum kafaru billah sai ya bude ne zamu ce a ci mana gobe sai ce aji imani nan wale gan rashin imani na suku wule tunguru ne nan mun ji amfanin Ka kaga ya zabe imani ya ya tunguru na walo bata na ngaji kiyo ngaji wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura etuna ya zaga etuna mushriki lonan zai ji layin fato ya ce ba ne tuna lunin ɓata ya tuna larun baya Allah subhanahu wa ta'ala fegan ga man amila salihan min zakarin aw ko wa huwa mu'minu wala ngole na gai kiyo gai malu na ga kirki mini ba gijo ko mini yayin zagijo na umai bi imani na wala nu yanna hayatan ba. a caluba wani rayuwa wangile zake duba ya ganganci amma zane ga tun kirki lo amma unde imani nan ya tun kirki wunan na wajin amfani zamala zamani a nabi sa sallami a daga nabi a ga yawo tuce ya ce ibnu jad'an ka kunu da jona mu fe guyi mu fe ji kazan mu ji kazan mu ji kazan in ba etun wucin wajin amfani fa alkiyami annabi ga innahu lan yakul rabbi ghfirli khati'ati yawmal din no ne no ga to ce fajo mun fo ya diki ya ni ya kin ga woro mun ga ga la ilaha illallah mun je da ya e bugo wa ju amfani Ya e bugo ka ne tubu ce ci gona ni ni da na ju na wa kiyo wa ide imani it's like wajen admission lo makanta wa malam shi bata atani wa ba ba ta yi wa ba ta za mu kada aka ga certificate waya ne sharati ya ba ci wuyi al-ikhlasu ya zo jibotu ya ciwo ko? fadullah mukulisina laudi alalillahi dinu alkhalis adina adi ngole sai cibu ngawa dikiyo ngawa ji bada yo ko ga jibo sai cibu yo ma le ndoro pa sai cibacha wa jibo ali bo ma jibo wo bo ma jibo adia gabwa ngai ngole ngamal adi qaida adini mabniyun ala aslaini al-ikhlas al'ikhlasu lil ma'budi wallawa jiyo ya ebo to ya ce buyi wal mutaba'ati lil rasul ko hmm. wa mola no fikiyo tuci kanga ibada na waga jina ago na maga ila ila Allah Muhammadu Rasulullah hmm. kuyo ko hmm. ebogo anabi ga ma kafa khafu a shirkul afgar yana mai suna ya gane shirka ta dangi a gane annabi ke shi shirka ta dangi annabi ga arriya jimwali na annabi sa sallam da zane ja kana lo fa'al kiyami mini ga wuta Ya e za mu zai ma qur'anu bani e zai baci zai kiyo zai kuna Ya e zai taci zai fiye dukiya nan no le zane ji ngai boto ya ci wa lotun nan a ga adam ni zan fara na jaka a jannalo nan amma ya ba ikhlasu na ci wani wasu sai culuwa yi da ikhlasu da yanayi ya jina zane ba kurali nan ba ki wajen ba kuranu fiye ji kazan fiye kuranu fiye ji kazan sai ci ga ojije ba ga gawa majiye ba gawa makuranu ba ma gani ya buga cagula da nan zai mawu dukiya ne su kuma wuji kazan wuji kazan wutu masalacin wutu makanta wuji taimako ojiji wuji wasu ya ci ba wajije ba jiya ga amma ga ne ba ga kula da nan ya e zai ta ci ganci wasu kuci ziyo zane hmm? gukuna gugunkun wuka a afiriji wuji kazan wuji kazan ba a jin sacu da ya latu sacu ga manazon ojije ba kibo Eh? ko jije bu a gauri jarumi a shawa layin ba ni ikhlasu da muhimmanci sarauni mun jiga ya zai lutu kawai yare ya bu ya yake boyo faman ka ne rijo ne ka arabi fali amal amalan salihan da ga ba ga gumbe su ci na gumbe tu kirki wala shirik bi ibadati rabbi hadar bugalan dofa fa su yace ba ci mu ka tun zai wo wa zai zai jin foro ji waje ba tunguriyo iga e wa kan tun da biyo sadaka waje limanci waje salla waje e nole ni o to bo sai ci bo waje wani da sun ci ko ga da wani sharati ya taci almuwafaqa lima jaa bihi rasul izu zuji muwafaqa bi na tuci bi bi ne wale ga Allah subhanahu wa ta'ala ga mata kuma rasul fa ku zo ma na haku manu ku ina tuci ga Allah ya ne ga jin ya goye na muwaka ne kuma ga ji haji kiyo ya biya gangani biyu ati'u Allah wa ati'u rasul ya mutu sai ci emela ne tu tuchu waga ji ba da sanabi kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana annabi sa sallam ya san wani jadda ya bi annabi sa sallami annabi ya ku zu anni manafikakum ya ga ajin aje ji ke mini ya ji aji na ya ga ajin gwaji ji da ni annabi ga sallu kama ra'aytumuni usalli ya ji sallah ke mini ne mi ji sallah na ya bugo ibada ne daga na su ga daidai da irin annabi ka ta ka waje ibada irin annabi jina ago cho ago gowa man amila amalan laisa alayhi amruna fa huwa raddun man ahdasa fi amrina zana sai bida dini no ma laisa minu da da bashi bulana fa huwa raddu aga aga anya da su e gogon wa yaji wani za dini kirkina e za ma dini wangi ngalo cikin waji ibado amma to suniya wangi no da dana la ku ta da shi ibada no no wande da biya ne bi kun dede bi yana biya ago cho ruwa ago cho gwa

amma za wọ́n ti dé yí mani from the one yan agwatu zanna kila ci wayan ebo kafirci na da bibiyar shirka da rashin imani nan safiye ba ci wuyan tsoyi musulmi na ibe la'ira allawi ibe imani nan umaru ba da ji kemina ni bi sa sallam ga ji nan kemna ni be ji sallah na guji sallah kemna ni be fiyaz na guji fiyaz kemna ni be ji tawafi na guji tawafi kemna ni be ji askaru na guji askaru àmá àyẹn gbogbo oúnjẹ bó tó èkì bújá wọ́n jíjẹ wá àgá ẹjọ́ wọ́n jíjẹ wá àgá mẹ́jọ́ wọ́n jíjẹ wá sí àgọ̀wìn wọ́n jíjẹ ayé wọ́n jíjẹ wá kìwìn tó oúnjẹ bó tó ní ẹ̀zọ́ wá ní kí wọ́n láwù yẹ́n tsakani ba su kai mutum ba su kuma wo munjibo alia ewa munjibo adia gaba munjibo aduwa munjibo udiye mbechi ma mutu ya shiga bujikan amma ibada wuncin na wujina na kem da alayhi sa san da bujina a jiki a a ke wato ya zanna shirka ga da ibada wuni ko ana agna shuraka ali a cin aga bidiya ga kiya ga da ibadan wake yin yi agwa ibada na bidiya rajin wani ibada na tsoye tagonin na zanen juna ibe imani zanen juna bo tsoye ciyo ibe ikhlasi zanen ke junan kiya ke mina alim sa a sallamu wunan kan gaga tsoye tago ibada ne ko jira ne ku wale gan ci? ya zashi dabata ce tarin bidai jo ila ya dawo tataciyar zujibo tataciyar alulbidai jo ila ya dawo tataciyar alulbidai jo na yi jiki ana na ji wunji hankali a inda cake mu ya mu amma ibada nu jina sukun wa le ba wuya nabi sallallahu alaihi wa sallam ba ko diga ne ko e bogo e zu jikiyo e zu bi kiafu ka ka ta ce sun ne za shi wa ibada ji wangi gane sun wa gaji amma jan kala wuji je boye za ya dia no ana dela da ba so ko hmm an dela da ndoro e bogo shere tie gugu ibada ga dana mo go e duwo ga amma wazifa na yaji na wunja azkaru ga yaji kai zikiri ya ya zikiri ya mana wazkur rabbaka fi nafsika ko wazkuruni azkurukum wa zakirin la kasiran wa zakirati ko bata zikiri geni zikiri ni amma ke mina yaji zikiri da na ga annabi jin da lokaci bayu mun lokaci na to annabi bana yayi da ta annabi matadiya tadiya ya fiye wuyen gban annabi ma wuyen gban ko ya fa lambaci tsawa na je jina mu da dalili da ba dai sa sallan buwa to mun so ko ya ga lada da ni no ngama lango ya ji makanto da fi ne ga ti sa mu mu shati bi ne hmm. e bo wo kiyo wo de wo de de kawai ne go fa bidiya nan e wona adi al bid adi al bidatu la sa mu da al bidawu lidafiya bi bidiya ya sali na e da de shi ko de tsayin unde ude ude try the newly completely eh, ne kiyo bidatul asliya al bidawul idafiya e yo na di asali musulunci wani ya zaci ga yanda ci tsaku tsaku tsaku tsaku tsaku ce puci ci ci so kawo ya ganji zugun wafe le ko na togu musulunci wato zando a kula Allah gba gobe ni ga lasar ji kula Allah gba gobe ni ga magari ji kula Allah gba gobe ni wa ga isha kula Allah gba gobe ni wa ga asuba ji kula Allah gba gobe ni zando ne gajin haci ya gane sukun wa da ajanna jannatul firdausi ga bai ga wa eh eh ki dalili yan nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam gan kulu huwa allahu ahadu ngai thuluthul qur'an ngayo wanu vatene qur'an kulu allahu gbaja ine ganya wani unji kulu allahu gbaja ayi kulu allahu gbaje mana amma an ni ga ni fe gba kulu allahu zuma sallahu bi adadi na ta falla na tsaya o e ga di kiyo ya e ga ke de gba ni wa ga gbin zahiri na gwa goto zakan zan ga na goto mebi in e za te gan waji sallah sallah da musunci kashi da wanga sallah da mana ki dalilo inna salata kanita lil mu'minina kitaban mawquta good sallah da bu amma wanda bai ga wani sallah su kuma dai baro sai sami Allah man hamida goji gane ko ka kuno wa lo rukuna fi ji rabbana wa lakal hamdu wani a ɗauki ruku bana fi ji Allah kabar ka kuno da rukunin bana fi ba iza ja'a wani a ɗauki gibaro nfe gbatayya nde lo sujada nfe nde lo sujada nfe gba fatiha nde fe du shishi nfe ji salatu ibrahimiya nde ane gini gbaro na nje ala akbaru gare ala alazim gan umma abe zo sallah umma abe zo sallah ga da zugu nfe ji ala akbar salla fe zo ki ku ji sallah zan no nde ka nde salla eh wudiya hmm. kila la’ila ilaha la illallah sun fada kyau ga dana yiki yikini weto ni kyau ga wagami wago waga wa gangba ni Allah ka baru ya to ko maga wala zikirin Allah ka baru waga wa gangba ni ga salatu ibrahim ya nudi na ya to ko maga inna Allah malaikata yusalluna ala nabiyyi alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wago wa gangba ni ga fatiha ya fatiha maga ummul qur'an waga wa gangba ni kulu Allah na tuba na ya ngama yusulusu ya alkur'anu ga wa gamga subhan la na tuji wani da subhan bi alale ne ya su kuma ga fasabi bi amdi rabbi fasabi bi amdi rabbika wa tafi law kana tawaba la ila illa allah eh wasu da zakwa good lóye yẹn na ji kpata lafazi wa ngi juro amma wani da na wa gun jiun da na gabu jiun da nga mala mu ja da kiyayen da na da ade sallah ne ko ji gane ko ngwai wa ji wa ga nasarawi a magaye gaga bidiya ya ga ajiri wai gagan ko wuji hmm. ga adatu ba wal aslu fil adati al ibahatu asali al'adan wa ba wa ba gajimin inda gwanin su gabe cigar to al'adan na yara mu wal aslu fil ibadati asali mai ibadu al hazuru sai na su gabe gato an ne ji sallah an ne fi azuyo an ne ji nafila an ne ji azkaro an ne ji kazan kemna na galu be na ku a cin ya gawo ya jiwo waga da ya gaya na ya al'ada na waga wuka na simadan wa ina so ya ci lajan haramu a ogu lajan haramu wala ta kulubi a suna cikin mulkaziba za halalun wa za haramun ya taftaru ala Allah alkaziba inna allazina yaftaruna ala Allah alkaziba la yuflihun e maga da be ibada wa wati ga ya kaso ko be tu cin la bayani ajin be zoga ni ji ibada wa ga bidiya tsami ya amla shuraka wa shara wala min ajin ma lam ya'zan bi illa da ne ga ji ibada maje imani na tsoye ci agwa da na ji ibada maje wasu ko buja na tsoye ci agwa da na ji ibada wa be imani maji to wasu ko amma wuji kem na nabi sallallahu alaihi wasallam na na tsoye ci agwa sai da ne ga ibe imani wajibo tsoye ci wa jike mina anabi sa sallam labe nan kan ga ga tsoye ta jikiyo yin zamu cinga tsoye ci wago kuyo ko so iga katun giba wannan wallahu alam